بسم الله الرحمن الرحيم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da fahimta a su daga alhadisi kalamullah wa aka sanar alhadi ya hadi wa sallallahu alaihi wasallam wa sharar umarin mahudasatu ha wa kulla mahudasatin bida'a wa kulla bida'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ikhwani wa akwati fillah alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu. lissafin nasara yan mishan yau muna biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da da ɗaya. bahaushe ce wai goma na marmari goma na wuya to da na marmarin da nauyi duk sun kare wannan abin da yake nuna mana shine ramadan ya tattara kayansa ya fara yi mana bankwana amma daga gobe za mu shiga kwanakin da suka fi kowace kwanuka tsada da dalare masu albarka da suka fi kowane dare a dalaren duniya albarka su ne dalare goma na watan ramadan mu ƙara matsawa kusa da allah mu ƙara neman gafarar allah mu ƙara roƙon sai ƙara sassauta mana mu roƙe shi ya ceci ƙasarmu mu roƙe shi ya ceci al'ummarmu mu roƙe shi ya ƙara wa shugabanninmu imani da adalci kullum kada ku ringa tsine wa shugabanninku ba ɗabi'a ce ta ahlus sunna wal jama'a ba aqida ta ahlus sunna wal jama'a shugaba inda yana shugabancin ko kana son sa ko baka son sa yi masa fatan alkhairi ko kana ƙaunarsa ko baka ƙaunarsa yi masa addu'a Allah ya sa yi nasara yi masa addu'a Allah ya bashi hikimar da shugabancinsa ba zai kare ba domin idan shugaban ya albarka talakawa su za su ci moriyar albarkar idan ya kangare ya zama shaidan to talakawa su za su kara cin bakar wahala saboda haka aƙida ta halus sunna kana cikin mota direba yana gudu ɗari biyu ashirin. sai direban ya baka haushi kace ya Allah ka mai da direban nan ya zama kurma ya zama makaho ya Allah ka sa ya haukace kuma ana kan karan fly over kaga ake din ba ka zama kure kure ba idan aka je aka kuli kulikulin rakiya zai fara nuna danja kai zaka fara nuna danja yi addu'a Allah da ya sauke shi lafiya har ka fita daga cikin motar ko a canja ma direba to daga nan duk abin da zai same shi ya rage nashi kai kan ka tsira ko baka tsira ba ka tsira amma kana ciki kuma kana mummuna addu'a wannan hatsari ne kwai da gaske ku yi ta roƙon Allah ya shirya muku da shugabanninku ku yi ta addu'a Allah ya sa tausai da imani a cikin zukatan shugabanninku ku yi ta addu'a Allah ya hana shugabanninku zalunci ku yi ta addu'a Allah ya tilasta shugabanninku ko suna so ko ba su so su yi adalci idan kuka yi wannan addu'ar ba su kuka yi wa ba wa kuka yi wa kanku kuka yi wa in kuka ce Allah ka tsine musu suka ƙara kangarewa suka zama tsidannu kuma suna nan akan shugabancin to ku za ku yaba wa aya zaki domin duk bala'in da suka rarumo sanadiyar zama tsinannu da suka yi bala'in suwa zai koma bala'in ka akan ku zai dawo Allah ka gafarta mana Allah ka shirya mana da shugabanninmu Allah ka gyara mana shugabanninmu Allah ka sa su su zama masu adalci in suna so su kware mu Allah ka hana su karka ba su dama Allah ka cusa musu tausayin mu a cikin ransu yadda za su rinka tausaya mana Allah ka gafarta mana to duk lokacin ne za mu ta irin wayannan addu'o'i a cikin wannan wata na Ramadan ya ku bayan Allah har yanzu ana nan ana ta aiko da gudunmuwa ta marayu bayan Allah da dama sun aiko da gudunmuwar su a yau ma ku ci gaba da taimakawa marayu Allah ya muku albarka ya yi dukiyar ku albarka ya yi zuri'ar ku albarka ku ci gaba da taimakon marayu Allah madaukakin sarki ya ainihin tsare 'ya'yanku ya zama gatansu lokacin da 'ya'yan za su zama marayu ku ci gaba da taimakon marayu Allah ya yi mana bala'o'i da muke fama da shi a cikin wannan ƙasa kuna ji a wasu wurare wai hacciniki ake yi tsakanin 'yan ta'adda da masu noma in kuna so mu ba ku dama ku yi noma ku ba mu kaza su ɗauka su bada sannan a bar shi zo gona ya noma idan ba a yi noma ba ƙasa za ta fada cikin yiwa kuma za ta fada cikin yiwa ba za ta fada cikin yiwa wannan ba ƙaramar musifa ba ce babban bala'i ne mai yi ta addu'a Allah ya yi mana wayannan bala'o'i da muka samu kanmu a ciki Allah ka gafarta mana ya ku bayan Allah ku taimaki marayu ku yi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama ga waɗanda suka aiko da gudunmuwar marayu a tebur Aisha Yunusa wannan baiwar Allah ta aiko marayu da gudunmuwa ta naira dubu goma wani bawan Allah naira dubu daya wani bawan Allah ya kawo marayu gudunmuwa ta atamfa guda ɗaya da sikir guda biyu da awarwaro guda hudu wani bawan Allah kuma ya yi kudi gudunmu naira ɗari shida akwai hafsa hot shop laundry and dry cleaning sun aiko wa marayu gudunmuwa a tamba guda biyu akwai mamman baba amfa mamman baba ya aiko da tamba ne nake ji ake so a rubuta guda ɗaya da yadi guda ɗaya sai aliyu ya aiko da gudunmuwar dogayen wanduna a ba marayu sai hajiya hadiza ta aiko da kaya set goma sha biyu a ba marayu sai hajiya zainab sabon gari ta aiko da kaya set ashirin da biyar a ba marayu ya allah waɗannan bayi naka da suka ba marayu gudunmuwa ya allah ka musu albarka ka biya musu bukatun suna alkhairi duniya da lahira waɗanda suka ba marayu tufafi allah ka musu tufafi da alharirin aljanna ranar tashin alkiyama waɗanda suka aiko da gudunmuwa ta A Fati an samu naira dubu goma sha bakwai daga nan sai gudunmuwa ta asusun banki wayanda suka turo ta akawun. a takbir wata baiwar Allah Amina Muhammad Amina Muhammad ta yi so marayu da gudunmuwa ta kudi ta akawun naira dubu ɗari biyar wannan mace ce ta ba da wannan gudunmuwar Allah ya mata albarka Allah ya tsare ta ya tsare zuri'arta. iyayenta in suna da rai Allah ya musu albarka in su riga mu Allah ya lullube su da rahama in tana da miji Allah ya musu albarka ya zauna da su lafiya in tana da yaya Allah ya taya ta tarbiyya mata su ake mutuwa ake bari da marayu shi yasa za ku ga suna sahun gaba wajen ba da gudunmuwa tallafawa marayu saboda sun san yadda raɗaɗin abun yake ibrahim alifaki ya yi kowa marayu gudunmuwa ta naira dubu hamsin abdulkadir adamu ya yi ko marayu gudunmuwa naira dubu hamsin muktar lawal ya yi ko marayu gudunmuwa ta naira dubu hamsin ahmad suleiman ibrahim ala rama gangare kenan ya yi ko marayu gudunmuwa ta kudi tsabar kudi naira dubu talatin akwai fati bayan ayoyi da ya ja mana da su ba musan iya adadin su ba akwai fa ta yi ko marayu gudunmuwa kudi naira dubu talatin wai batar da bakin zare ne babu ala rama ko sai aka ce ahmad suleiman ibrahim hajar abdullahi ta yi kuma mara gudunmuwar kudi naira dubu talatin akwai fatima ismail ta yi kuma mara gudunmuwa naira dubu ishirin muhammad abubakar ya yi kuma mara gudunmuwa naira dubu ishirin fatima usman oga ta yi kuma mara gudunmuwa naira dubu ishirin maryam sani dauda ta yi kuma mara gudunmuwa ta naira dubu ishirin aisha abdulrazak ta yi kuma mara gudunmuwa ta naira dubu ishirin kun je da mata ke fafatawa a tallafin marayu akwai aminatu tijjani ta aiko wa marayu wani naira dubu goma subulu salam foundation sun aiko wa marayu wani naira dubu goma sha biyar akwai murtala muhammad ya aiko wa marayu wani naira dubu goma musa rabi umar naira dubu goma aminu inuwa naira dubu goma hajjara umar naira dubu goma ya allah waɗannan bayi da suka taimaka wa marayu allah kai dukiyar su albarka allah kai zuri'a su albarka idan iyayen suna da rai allah ka musu albarka in ka karɓe su allah ka lullube su da rahama ka musu tukuci da aljanna firdausi ya Allah muna roƙon ka waɗannan bayin Allah da suka taimaka wa marayu da mu da su ka samu makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna fi dusi ran tashin alkiyama Maryam Ibrahim dan juma naira dubu goma Muhammad Muktar Kurfi naira dubu goma Hamsatu Yusuf naira dubu goma Halima Jega naira dubu goma Zuwaira Halliru naira dubu goma Ibrahim naira dubu goma Salamatu Isa naira dubu goma Abubakar Shehu naira dubu goma Saratu Sani naira dubu goma muhammad muktar raji naira dubu goma mu'azu shamsuddin himma ya yi koma rayu gudunmuwar ta naira dubu takwas bayan ya yi himma ali muhammad naira dubu shiya. kubura alhaji madu naira dubu biyar akwai kuma rukayya abdul naira dubu biyar akwai halima abdullahi yakubu naira dubu biyar tukur abdullahi naira dubu biyar fatima ibrahim naira dubu biyar aisha nasiru jidda naira dubu biyar samina muhammad bandi naira dubu biyar muhammad musa kallabu naira dubu biyar muhammad ismail naira dubu biyar awali shehu mai kyau naira dubu biyar rabi'u garba naira dubu biyar hawa shehu naira dubu biyar mansur muhammad naira dubu biyar shafi isani naira dubu biyar Husaini Jibril Wudil Naira dubu biyar, Ibrahim Suleiman Naira dubu biyar, Fatima Abdullahi Naira dubu biyar, Hawa Umar Naira dubu biyar, Muhammad Bello Naira dubu biyar, Umar Muhammad Naira dubu hudu, Jibril Sa'idu Naira dubu uku, Ibrahim Abubakar Naira dubu uku, hadiza shehu naira dubu uku jafar aliyu naira dubu uku ya duka waɗanda bayi na ga suka ba gudunmuwa Allah kai wa rayuwarsu albarka kai wa dukiyarsu albarka kai wa iyayensu albarka ka biya musu bukatun su na alkhairi duniya da lahira akwai maryam usman ta aiko marayu naira dubu uku aisha ta musa naira dubu uku zakari alkasin naira dubu uku siraju yunus naira dubu biyu baban gida usman naira dubu biyu musa hassan aminu naira dubu biyu hadiza aliyu yakubu naira dubu biyu suleiman isa naira dubu biyu sade muhammad naira dubu biyu rake usman dogo naira dubu biyu rabiu haruna naira dubu biyu lawal abubakar naira dubu biyu abdulkarim bashir naira dubu biyu daga nan sai zulaiha ismail naira dubu biyu muhammad bulama naira dubu biyu yusuf ibrahim auji naira dubu biyu rahama muhammad naira dubu biyu bilkis umar abdulrahman naira dubu biyu musa yusuf naira dubu biyu fatima yusuf naira dubu biyu halima halilu naira dubu biyu sa'idu alhassan garba naira dubu biyu daga nan sai isa abdullahi naira dubu ɗaya daga nan sai umar muhammad salisu naira dubu ɗaya daga nan sai shamsiya abubakar naira dubu ɗaya jamila usman iyako naira dubu ɗaya muhammad abdullahi naira dubu ɗaya musa yahaya naira dubu ɗaya fauziya umar balarabe naira dubu ɗaya jamila adamu naira dubu ɗaya zainab adamu naira dubu ɗaya binta kabir naira dubu ɗaya nana khadija ishaq naira dubu ɗaya murjanatu usman naira dubu ɗaya rabi'u jada naira dubu ɗaya muhammad magaji naira ɗari biyar muhammad munir hambali naira ɗari biyar muhammad abdullahi naira ɗari biyar hawa musa naira ɗari biyar hussein sule naira ɗari biyar a takbir jimillar kuɗi da aka samu gudunmuwa ta marayu a yau waɗanda suka sa akawun naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da casa'in da bakwai da naira ɗari hudu idan aka hada da waɗancan kuɗaɗe banda kayayyaki a yau mun tara gudunmuwar naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da ashirin da shida da naira goma sha biyar Allah ya muku albarka Allah ya sa wa dukiyar ku albarka yadda kuke kula da marayu Allah ya kula da marayun ku sanda ƴaƴan ku za su zama marayu mun ce bana mara da maraya dubu saba'in in Allah da duka yi sun samu tallafi account detail account name offense welfare committee jibris kaduna state account number 0016081115 0016081115 five double one five bank sambik abtc bank allah ya muku albarka

babbar magana annabin da ya kara da wa ya kara da sifir auna zilauta kai ba sai an gaba ka an yi aiki ba shi yasa annabi Musa yana daga cikin annabawan da Allah ya ba da labarin su da yawa a cikin alkur'ani mai girma duk inda ka tsallaka sai ka samu magana annabi Musa me yasa saboda gugurmaya da yi Allah ya hada shi gugurmaya da wani katafaren kafiri amma daga baya waye nasara annabin Allah duk sanda aka kara da kwai da dutse rantse baka da kafara kwanne zai fashe ba dutsen ba shi yasa ba mai karawa da gaskiya ya nasara ana gwada mana gwagwarmaya da ake tsakanin gaskiya da ƙarya Allah ce su ba asira min ba Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa zalamu biha Allah ya ce sannan bayan waɗancan annabawa da muka ambata in ji Allah sai kuma muka aika annabi Musa da ayoyinmu da mu'izozinmu in ji Allah maɗaukin sarki zuwa gawa zuwa ga fir'auna da manyan cabinet council na fir'auna amma fa zalamu biha sai suka yi zalunci da wannan ayoyin suka yi jayayya da ayoyin suka karyata ayoyin Allah ya ce to fanzur kai fasana aqibatul mufsidin ka duba ka ga ƙarshen masu ɓanna an musu waje sun ƙi su gyara ya ƙarshen su yake zama ƙarshen fir'aunin ya yi kyau bai yi kyau ba sai mun je gaba za ku je da ƙarshen nasa yi shi to ya ce a wannan lokaci a laran ma kenan mai wa'azi ana so ya amfani da lafazi mai kyau yayin da yake jama'a sa wa'azi ku ga annabi Musa da wa yake da Fir'auna ba ku ji abin da ya gaya mashi ni kuma na san duk wanda ma za mu yi wa'azi a yanzu shaidancin sa bai kai na Fir'auna ba ko akwai wanda shaidancin bai kai na Fir'auna yana da wahala mu masu wajen kuma darajar mu bata kai ta annabi Musa ba ko ta kai ta annabi Musa bata kai ba to idan darajar ka bata kai ta annabi Musa ba wanda kake wa'azin kangarewarsa bata kai ta Fir'auna ba amma annabi Musa da darajar sa ya faɗa wa Fir'auna magana mai daɗi wajen yi masa wa'azi to kai ka fi cancanta ka faɗi lafazi mai kyau yayin da ka yi wa wanda kake wa'azi wa'azi ba sai ba ko an gane wannan wa qala fir'aun abinda wa qala Musa dama in ba ku manta ba kamin ya je Allah ya faɗa masa cewa faƙula lahu ƙaunar layinan Allah ya ce in kun je da kai da haruna wajen fir'auna faƙula lahu ƙaunar layinan ku biyu ku gaya masa magana mai taushi in ji Allah magana mai taushi la'allahu ya tazakaru don ko zai wa'azu au ya sha ko ji tsoron Allah Allah fa ilimin sa da gaibi ya san Fir'auna ba zai gane ba amma ana so a koya wa du'at ya ake wani kar kawo ka hanyar bari ka ta tsine wa mutane kaza kaza kaza Allah ya jike na kazo mai ta tsine babu wanda ya aike ka domin inda gaske kana so mutumin ya shiryu kamar wazi ya ƙi ji ai sai ka masa addu'a Allah ya shirye da shi amma idan ka tsine mashi lalacewa zai kare ko ba lalacewa zai kare ba kuma ka ce kai zaka taimai wa'azi sai ya shiru wa ka kara wa aiki kanka ka kara wa aiki amma fa inda ce kana so shiru sai inda ma kai mugu ne ka fake da wa'azi ne ba shiru wasu ke damuwar ka ba to wannan kuma wata ajanda ce daban wa kana musa sai annabi musa ya ce ya fir'auna ya kai fir'auna inni lalle ni rasulun manzo ne min rabbil alamin daga ubangiji tarikai da Allah akwai girmamawa a cikin wannan ko babu akwai mutuntawa ko babu يا فرعون إني رسول من رب العالمين قال شي مسمي حقيق على أن لا أقول عند الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل يا حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق haƙiƙun ai jadid abin da ya cancanta gare ni kuma shine tabbas abin da na aikata ba zan faɗi wani abu in jingina zuwa ga Allah ba sai gaskiya dan adam dan uwana ban dauki ƙarya na jingina masa ba to ya za in dauki ƙarya in jingina wa Allah tabbas abin da ya cancance ni in zai yi magana da Allah in faɗi gaskiya to shine abin da na faɗa yace duk da haka in baka yadda ba kadi Ya yace karji kun bi bayyana bayyinati min rabbikum hakika na zo muku da hujjoji mu'jizozi min rabbikum daga wajen ubangijinku abinda nake so fa arsil iya bani isra'il bani isra'ila da kake ta'azartar da su kake bautar da su to ka sake su tare da ni ka bani su ni in jagorance su mu tafi mu bar maka kasarka a zauna lafiya da Allah ko bakar magana cikin wannan ba bakar magana a ciki sai Allah ya ce mai gaba da rama qala in kunta ji'ta Ƙala sai annabi Musa sai Fir'auna ya ce annabi Musa in kunta jita bi ayatin in ka kasance ka zo da wata aya ala ga wace za ta gaskata cewa kai annabin Allah ne Allah ya turo ka fati biha kawo ta in kunta min asarikin in kana cikin masu gaskiya kenan kullum idan ana jayayya me yake nema hujja ake nema kesa sa ahlus sunna wal jama'a mu kullum hujja muke so duk abin da muke yi in ka gamsar da mu da hujja ba daidai bane zamu bar shi a ranar dan ba muna yin abu ne dan muke son abun ba muna yin abin ne don a kyakkyawar zata mu shi ne abin da Allah yake so idan muka gane ba shi Allah yake so ba ranar za mu daina yanka wa kaji ciyawa a wannan rana za mu bashi duk yadda ba mu san abu idan muka gane shi Allah yake so ranar za mu runguma mu ce mu je zuwa yaƙin ruwa shi sakaina addu'a muke ya Allah duk yadda muke son abu in kai baka son shi Allah ka raba mu da shi duk yadda ba mu son abu ya Allah in kai kana son abu Allah ka hada mu da shi wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa gaskiya muke ba, eh abin da muka faɗa ba daidai bane a zo a gane da kullum muna faɗa yan bida, in kun ga wani kuskure kan kuskure muke a shirye muke mu karɓa a zo a gwada mana iya da in zaka zo ka zo da hujja alkitabu was sunna kar ka zo mana da kwatance kwatancen banza da wasi ba aya ba hadisi nan ne zaka samu matsala da mu zo da hujja ba za ka zo kana ce mana ai bamu da ilimin baɗini da da zahiri bamu da ilimin min ladunni shi ilimin baɗini da zahiri kaman gyaɗa ƴaƴan na ƙasa ganyen na waje to ƴaƴan na ƙasa ganyen na waje daga nan sai aka yi kaka sai aka tono su ko aka bar su can cikin ƙasa suke da zama <laughs> dole a biyar ya ke Allah <laughs> ku ji da ya bada chance raki fi ahyari in kunta ji ita bi ayatin fati biha in kunta min as-sadiqin to me faru a lokacin fa alqa annabi Musa yana rike da sandarsa fa alqa asahu sai jefa sandar yana jefa sandar fa zahiya su ubano sai ga sandar ta ne ta zama su uban ta zama wani irin shirgegen maciji katon baki babba shi yasa ma abin ya ba annabi Musa mamaki da kowa maciji in ya girma sosai ba zai iya zabura ba ba zai rinka zabura da gogawa ba in ya girma sosai wanda bai girma shi ke zabura da gaggawa to amma wannan Allah ce fa alqaha fa izahi hayyatun fa alqaha yana jefa sandar sai zai hayyatun sai ga sandar ta zama wata shirgegiyar macijiya kuma ta tsaya, tana tafiya da gaggawa daga nan za a gane wannan macijin akwai magana a kan shi ba normal ordinary maciji ba ne shi yasa wannan ayar Allah ce faiza hiya tu'banu mubin bayan wannan ba wa wannan za a yi dahu sai ciro hannunsa daga habatarsa kenan kamun ya ciro sai da ya saka ya dau hannunsa ya sa a habatarsa ta cikin rigashi dama rigashi nan bakin wuyan malamai suka ce a tsage ke kamar irin nomar jamfa da muke sakawa yadda za ka iya buɗawa ka sa hannu a ciki shi ne wannan za a yi dahu sai ciro hannun nashi fa'iza hiya bai ba'a sai ga hannun ta koma farakal tana haske sai ka ce kandir linnaziri daga masu kallo a wannan lokaci wannan aya ce ko ba aya bace aya ta ba mai faru قال malau manya يمن 'yan majalisa min قوم fir'auna daga cikin jama'a fir'auna sai suka ce a wannan lokaci inna haza lallai wannan da kake ganin shi lallai wannan da kake ganin shi musa din nan la sahirun ne ko la sahirun la sahirun masihirci ne mubin kuma bayyana ne dan dabo ne ka ji annabi Allah yake ce masihirci me ya faru ne da يخلدهم suka ce yuridu yana nufin ne an yi ku yi da ku mai fidda ku min ku mai kore ku daga ƙasar ku nan ba a ce bisihirihi ba a wani wurin aka ce bisihirihi babban bukatarsa shi ne abinda yake nufi ya kore ku daga ƙasar ku da wannan sihirin nashi shi fama za ta amuru to me kuke umurta ta wani mataki ya kamata in ɗauka me wannan yake nunawa duk lokacin da ka zo da gaskiya to manyan gari sai sun kura maka yadda ce wannan kan ba mulkin mu yake so ya kwace ba shi ne matsalar gaskiya duk sanda aka zo da ita duk sanda ka zo da gaskiya to manya masu na irin sa abu da yake wai da ka ta tukunna me yake nufi ku sa ido me yasa za gaba da rama Ƙalu sai suka ce arje ya kai da ka jinkirta wa annabi Musa wa kahu da ɗan uwansa duka jinkirta musu me za ka yi wa arsilfil madain hashirin ka aika cikin garuruwa gaba ɗaya ka tura jami'an tsaro su zagaye garuruwa gaba ɗaya domin su tattaro maka duk wani ƙasar gumin boka mafi hirci ɗan dabo su taho maka da shi shi ne fil ne? hashirin hashirin malamai suka ce a shirɗa jami'an tsaro ka tura su waɗanda su ne za su je su maka aikin da ya kamata a yi menene aikin da za a yi ya tuka su zo maka bi kulli sahirin da duk wani masihirci ka wani ruba cewa suka ya tuka bi kulli saharin shi ba sahiru ba ne to je a kawo maka saharu da saharu da sahiru wanne ne fi iya damu saharu saboda ana ba mubaraga wato shi dan karami ma yarci ne ka je ka nemo ogoginsa a kawo su su zo su koya masa lasir to me faru a wannan lokaci Allah rama ga alama ranar da aka sa za a yi kure tsakanin masirta da annabi musa ta zo Allah ya ce wa ja'a saharatu fir'auna sai ga masihirta sun zo wajen fir'auna da suka zo mai suka ce mashi a inna lana la'ajaran shin akwai wani ta goma shi da kai mana tanadi in kunna na halin galibin in mun kasance mu muke nasara in mun muke rinjaye me za mu samu a ta bahaushe ya faɗa dama ya ce amfanin zunubi romo ko wani mawaƙi ya ce amfanin zunubi yace romo in zaka samu zunubi ko baka samu romo ba ya zama aikin banza su yi jayayya da annabi Allah ko ba abin da za su samu to me faru a wannan lokaci Kala Fir'auna na na'am kwarai da gaske akwai shiri na musamman da nayi muku menene shirin wa innakum idan la minal muqarrabin wa innakum la minal lalle ku dukan ku zan sanya ku cikin cabinet za ku zama cikin na kusa da ni da fada ta ba za ta zartar da ku ba sai tare da ku za a ba ku ministoci za a ba ku special advisor na shugaban kasa da special assistant na shugaban kasa kuma kun shigo cikin council kun shiga cikin cabinet duk abin da za a tattauna na makomar kasa tare da ku za a tattauna wannan alƙawarin karamin alƙawari ne ko babban alƙawari ne wannan babban alƙawari ne to me faru da rama قالوا sai suka ce ya Musa ya kai Musa ga mutanen gari an tara su ga masihirta masihirta suna da yawa sai kana duba tafantar tafsiri kowa ya zo da yi da sihirin gidansu kowa ya zo da tsafin gidansu kowa ya zo da kayan aiki ga firawuna an girke masa kujera ga manyan ministoci da kabinet duka ana zazzaune ga masirta ana wani tada kura a tsakiyar fili ga jama'ar gari yan kallo Allah sarki ga kuma shi annabi Musa da shi da dan uwansa Haruna su su biyu taro yayi taro ƙalu sai matiyarsan nan suka ce ya musa ya kai musa mun baka zabi in ma an tulkiya ko dai kai ka fara jefa abin da za ka jefa an ce sanda ce a hannun kai ita kake amfani da ita wa in ma an na kuna na harin mulkin ko ko mu zama mune za mu jefa zaɓi abin kake so fara jefawa ko mu jefa to kullum ka'ida ko mu kamura za ka da ɗan bidiya ba shi da mara fara gana ba shi ba ya fara magana ka ce yi bayani eh to su waɗanda muka riƙe nan su ma manya-manya ne to waye ce manya-manya Allah ne da kansa ya zaɓe su ka ce to karanto ayar inda Allah ya zaɓe su ah to dan Allah ya zaɓe mutum sai ya faɗa mu sai kwarai in ya zaɓa sai ya faɗa

da ya zaɓi annabi Ibrahim yake inna Ibrahim kana ummatan qanitan shakiran zaɓaɓɓe ne kai maryam ma da ya zaɓe ne

jawo mu aya da Allah ce inna arsalna jikan annabi an samu sauki ko ba samu ba in Allah ya ja in samu na aya inna arsalna jikan manzo to sai mu rike jikan manzo wa Allah ya turo mana kawo mana inda Allah ya ce jikan manzo rasulullah annabi Muhammadu ba Allah ya ce mai rasulullah ko bai faɗa ba Muhammadu to mu ga namu Allah ya ce Rasulullah to kai kuma ka mana inda yake jikan Rasulullah an zauna lafiya kowa zauna lafiya ba duk sanda ya zo ba shi ba ya faɗa duk abin da ya faɗa daga nan za ka shi duk abin da ya fada ba ya fara da shi Yesu ce wa Nabi musa annabi musa ya jefa ko su su jefa me annabi Musa ya ce musu annabi Musa ya ce a ku jefa ku fara jefawa akwai bukatar ƙarya ta fito a ta kamin gaskiya ta dirko kanta ta shaƙe ta shi ne ma'anan balla ƙazifu bil haƙƙi alal ne. sai ƙarya ta babbaje ta miƙe ƙafa ta sakata tana walawa ta ɗauka lafiya lafiya Allah ya ce na ƙazibu bil haƙƙi alal batil sai mu jefo gaskiya sai ta dirko kanta ta shaƙe ta fayyadu mun gugu ta dugu dugu da ita ai da hausa maka ne ko fayyadu mun gugu ta dugu dugu dugu dugu da ita to da suka jefa mai faruwa da rama فلما ألقوا فتحوا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله يسير عند مسأفر fara jefa kayan tsafi a أفيلين wani ya zo da wata buta ta ƙasa ya buga ta faɗi ƙasa ta fashe wani hayaƙi ya fito kawai daga daga wasu manyan macizai suna fita daga cikin butar wani ya zo da kayan kulumboto ya jefa wani ya zo da igiya idan ya jefa sai ga tana wani mummurɗawa ta rikide ta zama maciji wani ya ɗauko sanda ya jefa ta rikide ta zama maciji wani ya ɗebo kaza haka suka rinka jefa kayan tsafi wuri ya dagule gaba ɗaya Allah yake kai saharu a ayyunan nafi suka sihirce idanun mutane gaba ɗaya Allah yake kai wa tarhabuhum sai da suka firgita duk wanda ke wannan wuri Allah ce wallahi ba karamin sihiri suka zo da shi ba wa ja'u bi sihrin azim kar ku manta Allahu huwal azim amma yace wa ja'u bi sihrin azim to ya girma sihirin da suka zo da shi annabi Musa ma sai da ya tsorita suratu daha fa awjasa fi nafsihi kibatan aha Allah ya ce hatta annabi Musa sai da ya ji tsoro da razana da kare a zuciyar shi amma dai namiji ko ya tsoro ta kada a gane ya yi ta maza an ka kalle shi yana cikin da tsuwasa ba za ka gane cewa ya ɗan kare hakan nan ba amma amma a ciki ya razana Allah ya ce sai da muka magana don mun ga abin da ke cikin zuciyar shi kulla muka ce la takaf karka ji tsoro ashe ya tsorita innaka antal a'la kai za ka yi nasara kai ne sama anan duk wannan abin da suka jefa shiriri ta ne duk za ka ba su takardar sallama innaka antal a'la to shi sa waccan ayar Allah ya ce falamma alqaw saharu ayunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim sai aka ga galaran ma وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحينا إلى موسى وحي النبي موسى Allah ce ana alƙi asaka jefa sandar kan nan annabi Musa da sunan Allah mai rahama mai jin kai jefa sandar yana jefa ta kai zahiya sai ga wannan sanda bayan ta rikide ta zama macijiya talqafu ma ya afikun duk wannan kirkirar banza na sihiri da aka zuba a filin sai ta rinka bin su ɗaya bayan ɗaya tana haɗewa ta haɗa wannan ta tsallaka na gaba macijin tsafi ya danna da gudu ta bi shi ta kamo shi ta haɗe ta tinkari wannan ta kamo shi ta haɗe ta kamo shi ta haɗe ta wani iko sai Allah sai da ta haɗe su kar gaba ɗaya sannan ta sake komawa sanda to ba shi ya ba su mamaki ba kaurinta bai karu ba tsawonta bai karu ba da ta yi haɗiya ko ta koma sanda ya kamata ta ƙara girma kuma za ta kama ba to duk abinda ta haɗa nan ina yake ina abinda ta haɗe su sanda ta yi aiki da izinin wa da izinin ubangiji da ba kar ku manta akwai inda Allah ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika Allah ya ce menene a hannun daman ka kan ya kai Musa وأخذت بها على قدمي وليتيها مآلب أخرى قال سيتي هي عصاية سداتك ba da ansa? wa ma tilka biye milka me a hannunka qala hiya asaya sanda ta ce an gama ko ba gama ba to sai ci gaba da ƙarin bayani sai sai ta wakkawa alaiha da ita nake dogara babu shakka yana dogara da ita wa hushu biha ala ganami da ita nake karkado wa dabbobi na ganye su samu abinci ba shakka yana yin wannan sai ce waliya fi ha ma'arib ukura banda dogara da karkadan ganyoyin ma takan yi wani special assignment ma'aribu ukura ko su bukatu na daban ma da takan biya to ga ma'aribu ukura ta zo yanzu da aka jefa ta da har haɗe zan nan ta ruguza sihiri da tsafi ai ba dogarawa ba ne ba karka ganye ba ne menene to ma'aribu ukura kenan ta zo wajen ma'aribu ukura Allah ka gafarta mana to me fara a wannan lokaci fawaka al'afu sai gaskiya ta ta ainihin wato dirkuwa wannan lokaci wa badala ma kanu ya amalu duk abin da suka kasance suna aikatawa na sihiri da dabo da bokanci ya rushe gaba daya in ji Allah madaukakin sarki shi yasa duk inda boka yake akwai da zaka kai maganin shi in yana da imani ya shiryu in bai da imani ya kara lalacewa yanzu dai ga gaskiya ta bayyana sihiri ba. ya lalace to wayan nan suna da rabo bari ku ji abin da ya faru me ya faru Allah ya ce fa gulibu hunalika a wurin aka rinjaye su inji Allah madaukakin sarki wan kalabu sai ga sun juya sanda za su koma za su bar cikin fili su koma gefen fili sagirin suna kaskantattu kansu a ƙasa ba su iya haɗa ido da kowa to amma mai faru ana ramma wato masirkan nan ba su san yadda aka yi ba sai dai kawai su daga sun faɗi suna yi wa Allah su jira shi ne fa'ulƙiya saharar sajirin sai aka jefar da hirtan ƙasa suna yi wa Allah su jira wani imani ne da ya shiga ransu sai da suka gansu suna yi wa Allah sujada kamar daukar su aka yi aka kifa su da tsiyatsiya aka jefar da su suka fara sujada me suka faɗa a a larama ƙalu ko suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da rabbil alamin ta alarama shi mata rauna ya ce rabbil alamin ne الله Akbar ƙwararri ke da suka rabu alamin hankalin turawar bai tashi ba don shi ba ne sai suka ga za a samu confusion ba gane manufarsu ba suka ce kai ba kai mafi auna a rabu alamin shi ne Rabbu musa wa haru ubangijin annabi musa sannan ubangijin wa Ubangiji harun Allahu akbar shi yasa in kana son gaskiya Allah zai gane da kai bari ba ku likeci. din da wani masirci ya baje kayan sihiri zai halakar da jama'a to ko ba gefe karanta ya fi ka ga ikon Allah yana wani dabaru ya yi wani jefa zare a sararin samaniya ya kama zaren yana hawa zai je ciwo kasuwar sama ya sauko da tsire da balangu karanta ayatul kursi ka ga iko Allah wallahi don take Allah zai tona mai asiri an samu wani boka a Damascus shi bokan da raƙumi yake boganci sai ya shiga ta duburan raƙumin sai ya fito ta baki sai ya sake shigowa ta bakin raƙumin ana gani yana shiga yana shiga har sai ya bata ga yana ana ganin alamun sa wuyan raƙumin yana kutsawa yana tafiya har cikin raƙumin kawai kan ce sai ga tun sai ga kansa ya fito ta dubura raƙumin sai ya haka ya haka sai ya jawo jiki sai ya faɗo ana ta yi mutane sun rudu kawai wani matashi alusun da ya zo sai koma gefe sai fara karanta ayatul kursiyu الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما yana cewa huwal aliyul azim sai haka matsayacin boka ashe ta tsakankanin kafafun raƙumin na gaba yake shigowa ya fito ta kafafun raƙumin da baya Allah ya tura musu asiri ko bai tura maki asiri ba akwai wata mata masihirciya ita kuma wuta take hudawa ta shiga kai wani saurayi a gefe danna mata yasin kursiyu yana karanta sai ya ganta na can gefen wuta a shira cikin wutar take ba an samu wani rana cewa waliyi ne sai a ɗauko sille an san sille sille na rama kusan bai da kwari kai kashe shi sun kashe shi san bai da kwari da ka kama ɓalla ka ɓalla shi sai a ɗora a sama rijiya a gita a sama rijiya sai a hau kan wannan sillan ya rinka yin lilo sillan ba zai kare ba ana wannan waliyi ne wannan karamatul auliya auliya wani Allah Allah ya ƙara wa shehu karama karama ta tabbata ashe matsafi ne aljanu ya haɗa kai da su suke zuwa su tallabe da ƙasa ashe da aljanu yake aiki kun san mai faru kawai sai wani matashi ya alu sunna kawai sai fara karanta masa ayatul kursi kamin ya kai ƙarshe aljanun nan sai Allah ya haɗa su da wani irin bala'i da ba su iya tsaya wurin ba suka jaye suka sai da dare musu suna jayewa ƙeƙashen shi ya ƙara sai ga waliyin damfara ya yi fififififi kake tenjin zai ga shi daga sayira don Allah ku hito ni da an ce aka raba kalla ya ce don Allah ku hito ni Allah ya tuna masa shiri ko ya tuna masa asiri ba Allah ya tuna masa asiri shekaru kamar ashirin da suka wuce a Kano sai wani ɗan uwa ke gaya min wani matashi matsafi wai kana cikin ɗaki ka kulle sai shigo ɗakin na ce masa ka yi da Allah ya ce ka yarda da annabi ka yi da sunna ya ce eh. na ce ka je ka same shi ka ce in yaya ce shigo cikin ɗakin da kake a kulle ɗakin kai ta karanta turku siyu ka ga zai shigo kawai ya je same shi ya ce ni na yadda zan shiga daki ka shigo ka isa in na shigo dukan ka zai fa yake in kana da wuka an ga shigo ka yanka ne to shi kenan ya shiga sai fara karanta ayatul kursi wannan matsafi yakan jigina jikin bango ne da ya haka aka sai ka ganshi a jiki sai ga jigina jikin bango sai ni shi yake washe gari matashi ya dada ban labarai ce wallahi sai da na je na kwankwasawa na ce menene ce ka bude na ce ba zan bude ba shigo dan Allah ka bude ya ce menene ke da Allah ba na son wasa har kadan ta ishe ni haka ayatul kursi da ita ke tona boka yi asiri kar ku wasa da ita suna nan matsayata akwai wanda ya ga mu yace wani malami ya zo suna kokarin takarar gwamna wai zai musu aiki yace ya sa farin riga karkar ce muna zaune kawai ne dan gyara zama haka sai muna ga jariri ya fito daga cikin rigarsa jariri kuma yana kiran sunan dan takarar mu malamai ce a ah, tun da kuka je ya ambaci sunan dan takarar ku ayyata ya tabbata an ci zaɓe? ku dai ku kawo miliyan goma sha bakwai da dubu ɗaya ina da ba da misalin kuɗi ce ya kai ce dai kira bar na nace dauke jaririn ka ba ka ban murde mar wuya munan ba ɗan ba wanda sa kudin da zaka dabbara bane yace muka bashi kuɗin mota sai da dare mashi to da sun ja masa ayatul kursi da sun sha mamaki da wannan jaririn sun gane ko menene in ma wata mage ce zo da ita ya musu rufa ido suka ganta kamar jariri to wallahi sai dai suka kuliya tana mutsu mutsu a wannan lokaci sai da Allah madaukin sarki yace mana wayannan masirta qalu sai suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da rabbul alamin kamar an tambaye an tambaye su wani rabbul alamin da kuke nufi fir'auna ko ubangiji annabi Musa suka ce rabbu Musa wa Harun to me faruwa wannan lokaci a ramma قبل أن آذن لكم wato ayi manyan yanta ta'adda a duniya wato fir'auna ba karamin criminal bane da Allah ya gaito mai masirtan shi ya gaito su annabi Musa ya san shi ya san su bai san su ba ina ya fara ganin su a kofar gidan fir'auna amma wani firawun sai ce a amantun bihi yanzu kun yi imani da annabi musa kamar an azana lakum tun kafin da ba ku izini tun ban ba ku izini ba kuka yi imani da shi to mun gano bakin zara inna haza la makarun makartu muhu fil madinati wannan wani plan ne na makirci da kuka shirya dama can ashe ku yaransa ne a yaudare mu shi ya rike babban sihirin ko ku yan ƙanana ƙanana in ga yan ƙanana ƙanana shi sai zo da babban ku ga yan kore sai a ga babban ya wurkushe yan ƙanana ƙanana don rena wayo da rena mana hankali sai a ce yi eh, daga sai annabin Allah ne sai mu bi don kuma da mu mahaukata inna haza la makartu muhu fil madinati litukriju min ahliha don ku fidda yan gari yan ƙasa na asali daga garin su to ba sau ta alamun da sunu za ku sani sai na yi maganin ku ku ji lokaci ɗaya har ya sake juya maganar ya sake bai da ita wani abu daban yadda jahilai ba za su iya gane gaskiya ba Allah ka ba mu ikon gane gaskiya to me zai musu da yanar ma ya ce laukar da an na aidiya kuma arjula kumin kilafin da sannu zai yanke hannayenku da ƙafafuwanku ta hanyar saɓani in na yanke ƙafar dama in yanke hannun hagu in na yanke ƙafar hagu in yanke hannun dama haka zan muku gaba ɗaya sun mala usalli banda kuma jima'i. sannan zan tsira ku a bakin gari gaba ɗaya domin a ga zurfin ruwa daga na gaba wani ba zai ƙara mana tawaye ba domin gemun ɗan uwansa ya kama da wuta dole ya shafa wa nashi ruwa kaji ta'addancin firauna kamar ana cewa lokaci ya yi to lokaci ya na ma sai gobe za mu je wace ansa wayannan ta suka ba shi ra'una a daidai wannan lokaci Allah ta'ala ya samu dace daga cikin baki da suka halarci ma na yau akwai Sheikh Abdulhadi Aliyu Daura Sheikh Abdulhadi muna tare da shi akwai Malam Abdulhamid Iliyas ina mala abin hamid Ilyas a takbir akwai injiniya na namadi Musa Faruk DG na harkokin addinai na jihar Kaduna gaba daya a takbir Foma DG akwai honorable Husaini Abdullahi Big Boy Honorable Hussaini Abdullahi, big boy, big boy, big problem. Akwai Abdullahi Faru waɗanda duka daga ofishin shugaban ƙungiya na ƙasa suka kawo mana ziyara muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya ƙara albarka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.